لكل عيب له صاحبه كم خمسين قوله سبحان من جرست يداه جنة ال... إيه لله بكر آه بخاري كو قاعد ها a kaga ya fi wannan dama ko tuntuni ba zubin ma ba iri ɗaya ba ne ba warada fi ba'd al ya zo a cikin wasu daga maganganu eh, anna Allah azza wa jalla karasa al-firdaus bi yadihi ba da an tamma bina'uha bayan da يجمع جنينتا وأنه سبحانه أنه بناها فأحسن البناء وجعلها في غاية الجمال فردوسي يا ساتب أولو لونكو والبهائي na cikin karatun nan sai kaman yadda ake gina wannan za a ce masa je kana yi ka na abin da kaga barikin soja ai kafin a zuba su a ciki sai an gama bariki kaga an musu gidaje iri ɗaya wancan gidajen yan kaza ne an yi su wuri ɗaya can gidajen masu kaza ne an yi su iri ɗaya wancan gidan ogan ne ko ogannin kaman guda uku ko hudu wuri ɗaya sannan na ƙarshen an yi can an kewaye shi da wanda aka kewaye shi da shi kaga sai da aka gama tukuna sannan zan ba su umarni su tare an kai wuta an kai ruwa an kai wane ne an kunna wutan ta yi kwana da kwanaki to in masalar duniya misali lahira to yanzu aljannar firdausi Allah ya gina ta da kansa subhanahu wa ta'ala ya shirya mata dukkan komai yanzu ana jiran a yi hisabi ne ai kan zo lokaci ban da lokaci ya buɗa ya duba ciki kamar yadda hadisi ya gabata in ya inganta ya duba ya duba in ya zai wuce he ta yi magana ta ce kada al mu'min abin da ke cewa ke ta aljanna kai mummunai sun shirya sun ji daɗi to amma ba mu san abin da ke ciki ba shi yasa muna aiki nuqaddimu rijlan wa nu'akhkhiru ukhra hmm? kuma in an ce ma ka je ka gano in ka je ka gano ka dawo kuma ya zama sarari ne jarrabawa aka ce dole jarraba ba sa ta amsa ba sa ta amsa faqad rawal rawal hasad bin sufyan an anas bin malik anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna allaha bana al-firdaus bi yadihi Allah ya gina firdausi da hannunsa wa hazzaraha ko wa hazaraha alal kafirina ala kulli mushrikin Allah ya haramta firdausi ko aljanna gaba a kan duk wani mushiriki. duk wanda ya shirka ba zai shiga ciki ba wa kulla khamri da duk ko khamri da duk mutumin da yake shan giya ya mutu aka wa mutakabbiri shi ma ba shi da rabo a aljanna mutum nawa aka ba uku ko na farko biyu na uku to ai wannan siffofi ya kamata suna zuciyar mutum kada a yi a yi a gama mutu ita fi lahira da wa'annan warawar dara kotuni min hadithi abdullahi bin al-harisi Kala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam khalaqa Allahu thalathata ashiya'in bi Allah ya halicci abubuwa uku da hannunsa Adam bi Waka tabbatar taurata biyya ɗaya. Wa garasar Ferdowsa biyya ɗaya. Ha aheya salasa ko ha a humna salasa. Sun baƙala. Wa izatti waje lalai. La ya da hulɗu ha mudumin maƙamalu? Wanda ya dafa kwafa jiya, ban shiga ta wanda bai da kishi akan iyalansa bare shi ga aljanna ba baya kishin matansa baya kishin ‘ya'yansa, baya kishin mahaifiyarsa, dole ne ka taya ku kishi, dole ka taya babanku kishi, ba za ka bar matar babanku tana magana da kowa ba, ko ku je ku haɗa baki da ita a dinga yin abin da ce ah, mama ya za ki magana da shi mama ya za ki kasuwanta da shi baba ya sani a faɗiwa wa baba قال ابن القيم المحفوظ أنه موقوف حديثه وذكر الحافظ عن مجاهاتم دي آه وذكر الحاكم عن مجاهد قال ta'ala الله تعالى غرس Falan ma ta فلما تكاملت أغلقت da aka gama ta aka rufe ta fahiya tuftahu fi kulli sahari hmm? ka taɓa uh, eh, kana sallah ka Allah ya tashe ka karfe uku ko huɗu kana nafila ka tuno yanzu an buɗe firdausi kai inna ke ke lakana ce an je an bude ana can ana aikin aljanna ana shirya ta ana menene in ta kai kuma kana bacci fa an ne kuwa mutuna da rabo kuma duniya nan kwana na yan kwanuka ne wancan har abada wannan zai taimaki mutum wajen kiyamul layli fi kulli sahari فينظر الله إليها فتقول قد أفلح المؤمنون وبهذا فضلت الجنة أدن دوانا لأك في فتاة الجنة أدن على طائر الجنات فلما فضل به آدم لوكتن دا أكا في فتاة آدم دوانا هلتا ala fa'ilil bashari dan Allah ke hmm? kama kawai na Allah ke da da kun bane kun gane kama fuddila bihi adam na ai in dai wannan ne na karanta shi na karanta wannan oh kama fuddila adam bihi آدم على سائر البشر لكن الجهمية سيدي بجهمي الذي ينكر أن يكون لله يد ميكالي يتعلنا دهنو يخلق بها ما يشاء لا يأترف بهذا الفضل بيدد ونن في في آدم دا أكيبا لأبيه آدم بل ينكر kai wannan ba yi ba mugun ɗa gayatar inkari fa huwa waladun wai jaham ɗa ne haƙƙun da ya saba iyaye tunda yake hadu a fadda abihi yana ƙaryata darajar babansa wa khususiyatihi don da wannan Allah ya ta Adam ai ko gobe kiyama za a za a za a ce ya Adam ba irinka kai ne fa Allah ya halitta da hannunka da hannunsa kuma za ka bar mu haka ka je kai magana walaysa hunaka yadani in shi imtaza Adam da im eh, ko imtaza Adam ala gairihi walaysa eh, hunaka yadani امتاز آدم وند آدم بنت على غيره بأنه خلق بها وخلق بها بهما بل يفسر اليدين سي فسر يد الله كو يدين يعني بالقدرة أو النعمة أو نحوهما ولو تأمل الجهمي كيف da ba jahame zai tsaya yi tunani kauluhu ta'ala li iblis hinam tana amina sujudi li adam alaihi salam Allah ce ma mana aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya kai abu ne jahami jari'i ne jahamu ba bai da kunya bai da tsoron Allah kwata-kwata ya rufe ido yi wa Allah gyara. Yi wa Allah gyara, abin da ya ce ma mana aka an tasjuda lima halattu biya dayya. Lastaha ya aida ya ji kunya min nafsi, ya za ce bai da kunya jamu. inda ya duba wannan magana tsakanin Allah da shaidan da ya ji kunyan abin da ya rubuta wa adkara wa ko wa adaraka anna sirral amri sujudi sirrin da isa aka ce a masa sujada li adamu saboda halittan Allah ne da hannunsa mala'iku ba da hannunsa ya halitta su ba ainihin huwa eh, tilkal khususiyya التي امتاز بها ولو كان آدم مخلوقا بمجرد القدرات إن أتي آدم أنهل الشيء دا قدراني والمشيئة وأن اليدين هنا بمعنى القدرة كما قال لكان إبليس أعلم من هذا الجهنم إبليس يعرف بجهنم إليه بما يجيب به حيث يقول وأنا أيضا خلقتني بيديك tunda ce ba za ka yi sujada ga abin da na halitta da hannuwana ba da bilir ce ni ma ka halitta da hannuwanka fa ayi khususiyatin li adam ala li adam ala adam eh ko li adam ala iblis kenan ce ala dash dash ya isa ga